بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba su koya felo <clears throat> ya buro gani bai karatu min littafiya at-tatimmatu lidurusil muhimma li'amatil umma yanakin adarsu rabia ashra darasiya gobe guni ci ngayi bayani tiya al'umratu الأمرة واجبة في الأمر مرة Etu ete umra wajibu yo ya musulmi ijeliubo zuni wa yustahabu al-iksaru minha amewaga musulmi dokun a beki waga wajibi bwe zuni na china dokun be lulu umre ebo gami sun yana nabi sallallahu alaihi wasallam na wai gaga al'umratu ila al'umratu kafaratu lima bainahuma etu umura na lo umura oro wọn ja fẹ́ pa nye fífi ẹyẹ ẹ̀tọ́ zùnú bèjì na lo gádẹ́ umura gúbà wọn bí àwọn cin alkhairi dabo wasu fatuha kẹ́ndẹ̀ lọ́tún umura lọ́nà dáná idha dakhala al-masjid al da abe kede musulmi ga gada masalaci kaaba wani masalacin alfurma qal ewa guga gan bismillah be sunna yatoci wassalatu ala rasulillah kinkin gani be amince yatoci lufiya tuce su ko Allahumma ftah li abwaab rahmatik ya wutoci ke kujiyami ne gunwe addu'a na cage waga masalacin doro na wabin yi loshi na e waga wajen ji masalaci ya ba kawai ya masalacin doro sun wa wayo ne waga itwana na gaya addu'a na ilalo masalaci na wa yabda ubi tawaf wa ga wa lotun umura wa caca bi tawafi wa yaj'alul baita an yasarihi wala katayen ba wala kafa yin wafi wabu abbe ga waji tawafi masalaci kabu don yin wafi wabu wa yastalimul hajara aw yushiru ilaihi wa yi a amai wagan wana lotun umarana zumanawa wa gadan ihramin wani ji tun katona ويستلم الحجر اي وغو لاغو لوتي الحجر الاسود او يشير اليه بابيغاب دبو جي اشاره لوبو ويكبر وتوجي كبره وغاي الله اكبر نواغنا ويطوف سبعة أشواط وتوجي توافي وما كابو غوبا زغتوابا wa yukabbir kullama هذا الحجر al’aswad waji ishara, pamba bai kabaraji kullama hadha alhajar al’aswad kan doro na waga tun daidai ya bayan shi kwanna na bashin kaaba A ishara ji dabo wa mola kabara waje wani wa in istata'a istilama ar-rukn al-yamani istalamahu a aga nwaye ji na-ego ga pie rukunul yemani na ewaga olago pie nso fa in lam yastati amma ka o de to ba ebo ba ebo sakundo ko ebo ezondocho fala yushiru ilaihi aje da waje ishara lobona kendo waje lobayan alhajarul aswad na wala yukabbir amma towe allahu akbar ja' wa ya kulu bainar rukunayin gadayen rukuni guba mu rukuni guba ewa ga ofe ojiki yan rabbana atina fi duniya hasana sokotara bebolobolo ijele twaira bebolobolo ije wafil akhirati hasana omo twaira gani bebolobolo kiyamai وقنا عذاب النار وموتاي جنب عذاب جهنم adu yona nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waju dokku be jijiwina ibn alkhairi je to kwa sofi bu allahu akbar e waga zai ji tawafi ne be bu bayan addu'a ne musamman ga da rukuni guba na yidena وليس للطواف ذكر محسوس طواف ما الشريعة بيعي جانب ذكري ناتسايونا غا أذكار نيواغا وجندنا ko addu'a na lalle lalle na shari'a bai bai ga waje na dana a'a nafsi bai ciwo daga ba muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam bai wuce fayad'u bima ahabba min khairihi dunya wal akhirah ewa gani bai zai lotu yan umra ne lokacin wuge ji tawafi na bayani da biya yi gaggada rukuni guba yi mufi wujin kiyo rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ji su betin na amma mamma na ke kpata na man ga fayyadu ubi ma habba ba nye na so ci ga fayyawin yan alkhairi je to yan kuna ina ji waga da yi yin ijele wani mai wa kaza mai wa kaza laifi da ba ilimi arziki elato muliki yimi wangi egi wangi shi eza wangi emi wangi pata alkhairi je jiga da wani arziki dabba shi arziki lati shirye da jiga ba ويختص هذا الطواف بالرمل في ثلاثة الأشواط الأول طواف إنما ewa ga washeci o ma sheci she e zayen farko yin zuguta e zangutawa ba na idena guta yin farko ewa ga washeci ke kwabe a ramliyon wa huwa al-isra'u ma muqarabati al-khuta ngayi al al'isra fediye e bazan amma ya dinna bice wuga ga taya bai waje ma bici na waye ten wayu ba doji ki zai shacci na dama wa bilipti ba'i a caga eke waga wage ji tawafi ya zazu a banna na wa da makaba ba ke shi na ewe ne ga alittiba'una ke ya can wa huwa ikhrajul qatf al ayman ngai ekpati e gwalowe ewa ga olan wa da dembu galuga ide e ihramu wa kuma wa zabagi da wani amma zagi ja dastura bo mi guci tendo na ja dastura etiya musulunci kin bona a ca ga ya e ji baka bo wa bagi gata wake gan bai da yan ihrami yau ede eh, zuzuci babu panti babu takatatin gi gan bai ede eh, na wagafe na kane ba gigan wannan. wa iza tofa sabata shuwat abe kede waga ka ba makeje zugutowa ba na ustuhibba lahu an yi rak'atayn katain al-maqam ewa gani bai zai ya umura da ne in bai bai tsalla na fila na kagu bai halfal makon zumaya makon ibrahimu kin duna aya be ita ya ci gona wataka zumi makon ibrahimu musalla fa'in lam ya tsati amma kube ji a waya ibo kudu yin jin majo musamman ito yin ramadan yi fa'in lam ya tsati kawo wadda dama ji na fila raka guba zume mukamu ibrahim ba sola fi ayi makan min alharam nan doro na su kwafa ya miniya matsalashi harame wani ji shi. sun mayattaji wilal matsa wayar kasofa ya stagbilul kibla wagaji towa fi zo ce ji na fila raka guba na zo ayejewu almas'a bai da zai safa bai marwaya na wayar kasafa wasu alekwe da na oregun tawafi mina waliza je latitin ya ko wuce wuce ba ma wabiga ba da na safa bai marwaya ce a wogwa wayar kasafa ofi ogun watatiyar safa wuce na safa wa wa na yi na waga gutatiye safa wa yastaqbilu alqibla wala yawjawa qibla ngai kaaba wa yuwahhidu allah wa yukabbiruhu asoko jinni asoko mochi ngai egamia la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa الملك وله wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah ade wuce be goro ya sai so shi wahdahu bawgiyo la sharika la inde lampa lawul mulk mulki pata wewo wa lawul hamd ebo pata wewo wa ala kulli shay'in qadir umade yiko ti ndoro etiza ndoro la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda ngai la ilaha illa allah wahda adi wuci be boro ya sai tsoci baugi anjaza wa'da ngai zai la alkawli waji tabbata etiyan addini musuluncin nan wa alikawali jin guga tula kuma tula ne waji tabbata wa nasara abda la wuce ya a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita addini ne tuntun bai wa hazama al-ahzaba wahda kungiya kafiri jibado kun to patana so sha musulunci la zate bayani galo galotun nan. wa ganna zuguta sun maye dubi ma haba wa ga gazoe tiye sofa wacho ba ina su koga fayawai wai dai boyayya mini ya alkhairi jawana sun ma ya ƙra'u wa ga ji addu'a na zo ce ji kabaran na shi zo wa fi obi beki ha a togai jewa alkibla wacce sokojin ni ca kabarajin ca aduwa na igbagba ni da na zikirin na wujin kan gawa gba inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله قول الصفاي جنب مروه كيف باب الصفاي وغهما جبلان صغيران قرب القابع من جهة الشرق pati pati na jiga ciwana nga ikpa gan be sofa gan be marwa pati guba yo ato ka bato e ba eyan igiri laba babu adan ka kaba gato pati guba na min sha'airillah adami ne na je ugwayan alama wuci kwajayo na ja tula ita adini ya tsoce wani na tsoci ji wuji foro etiya alatun ibada tu etiya zanda ga damu bai wuji na wutai ibada na sokosa da wuji wuji na sokojin foro gelo tun ibada ya tiye zanda gada yanki bo gada fati guba nan faman hajjal baita zandoro na ga lotuyen ajina a wa itamara ko lotuyen umura falajuna alaihi laifita tubani an yantowafa bihima an yantowafa bihima na wadazan gadayen pati safo gan bai na jijin ci wajibi yau ya zandoro adasa tubona bal yajibu alayhi zalika idan dan na wajibi bogo man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim zandoro na gabe lotun ya alkhairi na laji pakata na, etinya ladawona ujibu sokona waida sokona fa inna Allah shakiru alim so ce tuyo? shakirun ne daji a wuce gurushi na alim kuma da fife ne na da ba zandoro na bai na zandoro isa ne ayan na gawa gba tatiyan pati sofa bu e ba cicayen ezayin sofa bai marwai ثم يمشي إلى أن يصل إلى العلم الأخضر kanga zai lotu umurana wa ya zanyi da har bedanaya wa le alama al'akhdar na dofa ne green kenan wa le fitila green ye titubo fayas a sa'yan shadidan wa dazan da sosai wa yi benakan bayan benakan sai ilal alamil akhdar al'akhir wake le alama dofa-dofa ya fitila ya gburu to tun caba ba wale alama farkon na yana ba a ga wadda zan bai na kasa dazan sosai ogan wanzan wuce sai alama ya gburu wake liwe fitiyo wace fitiye wale fitila juyo dofa-dofa babu hbw ko ní sẹ́yẹ̀wò bẹ̀sẹ̀ wọn kan wọ́gẹ́ tubaga sun mayamshi ila an yarkal marwata ezan wayayi da gancan arbe fatiyar marwayan wa ya stakbilu alƙibla wọ́gẹ́ guta fatiyar marwawa le gbogbo tiwo wọn ya teri bai bai wai dasan bai wa ke to gurgudu wacce je wa alƙibla wa ga tuntiyar marwa nan waya kulu inda ha wace gan abe ke wagata ce marwana ma qalawu ala safa ina wagata ce safa na duna atil aya amma wa gba aya inna safa wal marwa thumma yarju wace waje ban sai safa be sai sofa gai la ilaha illallah wahda la sharika lah Lawul mulku wa lawul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba babu ba ayan na tatiya marwa ba ece so faga sabo man ce ci gaba yi bayani ga shautun wa ruju'uhu shautun satu ga laye zai sofa lo marwa daga marwaji sofa ga zunima a'a zihabuhu zihabuhu shautun wa ruju'uhu shautun ezada shautun ni da wani waje bawajin daga safa lo marwa a to daga marwa lo safa ke yi a e zanni bi wuce waga na safa da marwa ode ni waga ke na marwa da safa ode guba an ni gawa da ar zuguto ba hatta saba ta shuwat yantahi bilmarwa yantahi bilmarwa har wato ya zo ga gusu gutuwa ba bai wa fiumi na yi marwo wagu cha sofa lo marwa ni marwo lo sofa e zo wa de zutuwa ba cha ba gikini marwo fatiye marwo abe ki uga gumina summa kan kanga wana lo umra jijina a cewa ga da wulati wa auyo yukassir kuma wulati wa mawaki amma ya ci wage ga ebo addu'a na nabi muhammadu ba ya zai jin wacce etiya eto hajjo zuguta na ga rahimallahu muhalliki na zai ji kena ga wal na a nabi su sun sai na gun zuguta na kan gube ji ga wal na to zai ji maci na, to zai ji baba na bugo e wa da alkhairi ga amma wa gabi umarke laifi da ba walhalgu afdol amma eti wadi uge gan illa liman kanat umratuhu umrata tamattu'i sai dai a zai umra na waje na wajen waje tiya aji tamattu'i na na waga ga wajen aji tamattu'i dole yau ga umra ji bai zo ga umra ji wace abke bai ji kiya alani aji tiya daga tsafo gobe gutai ya zulhijja to watsun ina goyina fayaksiru baba wayajen wa mace wa yi akirul kalkalil hajji wacce ga ya cinwa fata sai waga tun ajilo ya waga cinwa wujiwo musamman abeke lokaci wasu na waga dan ajiyo wagada maka cibeji umrada na ka lokaci tun haji ke pa nga ole ya tiki cewa bin waya ajo wa dabwa da wuce ewa ga iji lura bela marin ne wa arkanul umra ina e ji mai rukuni shi yin umra na ina e ga cewa umra zuwa umra na mudana ya ga yi tsattun na ji ya farko al'ihram gai ni na wala eti ya kibo eti tun ya umura na kan yi daba wa da ladatun umura wa gani bai tawafi masalaci ka bana waje zugutuwa ba kin da yi bayani wuna wa sa'ayu a cigaga izada ya safa bai marwai rukuni wa wuga cibe wutan na ga cibe umura za zanna dai umura wa wajiba wajibatuha energy mai wajibe waga musulmi ta e bayan umurona wugai al-ihram kalma wajibin na ba man doci waga mustahabi al-ihram min al-mikat ngayi niye na wala daga mikato na hadisi jibeji ishara ya mikat na wagati ya kin kazan ba a kin kaza amma ezan lawe ejin do ciwa da lomaka Nigeria ciwo amma wada Madina bai zo ziyara shi wato ke ga yawo abe kiwa da ziyara shi na ene wa gani bi wani na da yi madina buwa na lomaka babu wa jikin yau zulhulaifa na yi mikatun madina ci to zai da madina lomaka na ba gabo wajen iran yi wajibi a wani walƙalku a cikaga ya ci a wai taksir ko eti na wa makena etun na da mini wajibi shi yanki yau ya ajiyar ya umaru na yi wagan itana roko ne juga ya tun na jiga ce bu wa da umura niya tawafika ba gan bai zana ya safa bai marwe wajibi shi ngayi niya la daga mikato etiwa ko babaji sai karatun ya gburu ngayi darsul الخامس ashra darasiya darasiya gwegici mini littafin attatimatu lidurusil muhimma li'amatil umma waji bayani a ci sifatul hajj kin na yaji ajijina يهرم المتمتع بالحجم مكة يوم الترويع زجاج يتمتعنا ewagulani ula etituya ajo mi makata maka yoma tarwiya efe tarwiye ga efe na alajije latiyalu minana safogu tota da wani yanzu hijja wa yusannu an yusalli adhur sunna mu ya na zaloto haji na ji sallah ya zuru wal asra wal magriba wal isha to sallah la asar to yin magrib to isha bi mina filimi na bai waga ujimo na gari sunna an ni ga nabi muhammadu jimo sallallahu alaihi wasallam ta gutotai sallah na ji kpata filimi na bujin galuwa zuwa ajin da maka sai dai da rura wa kaza alfajra fi yawmi arafa a caga to asuba ne faru fa na ji a tiyan lo tsofogu a da filimi na tsofogu tutaitai tsofogu tutaitai na e waga baiwa juna babu mina ya ce tiyan ya galuwa ku ya tiyan sadu ma sai dai ya ci darura bai maslahan da cina wajula zai ce ji jagora na lamatakin na kan da cina ku zai daji fili wuce tun ya shi ya sun da jamaji bai kundo jamaji amma mu da ya ji na iya gana a su ba ji mina bai zo na gayi etun ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma gabe al'umma musulmi ji kwata ga khuzu anni manasikakum fa inni la ahuju ba da ami aza elatu ya aji gwata mbu ebona wujiwo jitu ya megana na ya ji gwanna ga a ci a ji faru annabi muhammadu ji umara zuguni mujin aji zuni ijeli ubo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qasran li rubaiyati duna jam'in sallan najma etiya kasru boya won liruba'iyatin sallah na ji raka guni zuru lasar ishana raka guba guba a ca ga yaji waje filimi na bu duna jam'in amma ya ku ke ba ya ku zuru bi ba ya ku magribe ishe ke ba yajin doro da lokaci ubo wa kaza lil qarin wal mufrid a ci gaga zai ji aji ya kira no gani be aji ya ifradi na an ni ga to ajima ndi zai ji yi kawai na thumma idha tala'at ash-shamsu sara ila arafa wa salla biha az-zuhra wal asra jam'an nga chiga idha tala'at ash-shams igidiga la ne farfa sara ila arafa yi wa gaza lutu hajina mulatiu ya fili arafa وصلى بها الظهر والعصر جمعا ودوجي صلى يزور بالعصر اتين جيغات في العرفة يا كزور بالعصر كوكبا وقصرا قصر ما يكيجو غاي ركا غبا غبا في وقت الظهر لوكاشي زوري غاي غاجي jam'un nan ya bi belasari lokacin zuri a shaga nabi muhammadu jin sallallahu alaihi wasallam sun mai tafarra gulil ibada ya ga ji zuru bilasari zo ya ce ku kuke ba ife ke kwakan ya nwunye toci wa zik ya yi tunye toci wa du'ai ya ke kwakan ya duwa ba wa listigfar ife wa fufayen toci ne waga alhaji lagu sun fara faina da wani ila gurubi shams arbe lokaci na gida allo ne arbe lokaci ya magribi ibada gabe gawagi gani lokaci ya ma dorin wata tacin wadda hukutu ya ibada da na albarku yau ifo albarku yau wa arafatu kulliha mawqif filar arfa ma mawqif kini gibu yau bandoro gwa amini efilar fona dan na shirye da jiga watogi wa duwa na wajin ibadan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yi ga wakaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif abo mugeo abuwa ce a gami muhammadu rasulullahi fegiyo amma me ga yau da wana me ga yaje ma musulmi ji gafin la'ar fakpa ta e fegi buwayo bandoro wa so wana fegi e wato sokwe wa un soko wa ba aduwa wa fufayen soci <coughs> boga wuji ga sai zada guta fata rufa ba a filin doro na hukuma alajeji gala da ya gona ya gwasu fa'iza gharabati shamsu dafa ila muzdalifa ga bikin gidi ife arfe na ewa gan zai ji lotun ajilo shi na alaza da babu da muzdalifa filin ci yi ma wa yi bihal e maghrib ewa ga alhaji sallaye jam'an wa kasran kuma ku kuke ba lil isha amma lokaci kice ga kuke ba mu yi lokacin ishe gole ya zuri be lasari lokaci magribi eh, lokaci ya zuri ga ya gaji ya magribe ishe lokaci isha tare ga kuke ba waya bitu biha alaji chule liuci filiyan muzdalifa fili soko ila tulo ilfaj wa lele fili soko na arbe lokaci lalayen alfijiri arbe lokaci su bayan فإذا صلى الفجر وقف يدعو ويستغفر ويصبح ويكبر abeke alhaji ga sallah subaji muzdalifa na توجيكني e mufi batoci addu'a mufi wafu fahimtoci mufi li sokota te fi ji allahu akbar fi ji takbir hatta yusfirra arbe lokaci na bayeti aske bati nga tula na hatta yusfirra bi mana hatta yudiya aske bati ga calatu ويجوز للضعفاء والنساء والصغار أن يدفعوا من مزدلفة بعد مغيب القمر gawa gwayin halalli ya shari'a dajiya zagbogun shi zai ji lafiya kwana ndanun saji nanun saji na jilo tun haji loji na wani sa'i gani bai in zagi wasu gani bai zakan gishi an yadfawo mi muzdalifa na ga na daga filiye muzdalifa wani ba da maghibil kamar idda na yi gidi ga so na ishi e na wani idda na a to lokaci ne tsa ga so na alle tsaye biya shirya ya dama فإذا دفعوا جاز لهم الرمي والطواف والخلق أبي كما غزوا cida babu faiza da fa'o e a ga zama catiya catiya ta kunce ba eshi wucin aka su baya a dalile gorogodo leci gorogodo a fe wazan sai ta kunce ba man gaja zalahun ramyi wa tawaf adde dama na adata kwace bai ce takun farko na wattawaf aga yi ce takun zuwa ke latiya musulaci ka ba a tun harame maka adala tawafi ji aga yi tawafi zo wal a latiya wa tawafi ji ake ya tawaful ifada ji tawafil ifada tawafi kpamu azayin sofa bai marwai da a tiwon wagi aga na chatun na lo na ishe wani tun ibala e tiyana amma zai ji aya daman nan zagbogun gizi ibokun e doje majo na je lega e ya baga cin ya gaji wala gani bai za gizi gani bai zakan gizi abe ke baga tina e wagan wa alaji wala tiyo shi filiye mina bai takunce ba dana mini fili mina bu wa rama jamratal aqaba wanda wuce takun na tsayi ga jamratul aqaba na bi sabi hasayat takun wagi guki waje amfani bai ci ce, mu yi gutuwa ba mu yi gutuwa ba ga wace yukabbiru ma kulli hasatin wa be takundoro ceje wajigan Allahu akbar baci Allahu akbar taci Allahu akbar aro logun gutawa ba thumma yadhbau hadiyahu wage ce takun nazo kangawa da zun da bayan adayayo ga inange na gwakwa jagbatawo aja wannan zai jigo zai ji hukuma laje shi na a yaja lanawin ya tunci a wato le ga walo ba gada shi yo laifi da ba wato azun yo laifi da ba wadda wala da bayan a tiyo zun amma ne ba za bai tiyan zai ji ajiyan tamattu ina gan bai kira ne a shiga jazun dabba jama'a ji dewa ga bayani gaga gala yi wagi lami tukin gona bayani bai da littafi wani yabo bayani bai ga gama gala yi lami fa mas'alan da ci jari sun ma ya haliku abeke al'aji gada bayan hadi zuna maga wala ya hani idan na goyi zuma ta kuncen na wana wanda wula tiwuwa sun ma ya haliku rasahu sun ma ya tufu tawafal ifada kan ga wuce wudoji tawafil ifada wa yas'a sa'a alhajj wuce wudu daza gada yin safo be marwe na mini ya tuna ji shari'a laji kwakata ti ubana wa in qaddama aw akhara hadhihi al'amal fala haraj ituna e ji lobe ga wa lodana abe ki ugando ci lo shi zo misali wa tinwa tun la ce ta kwa aw akhara ko kwa wando ci fata man ga fala haraj laifi da ba a duniya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ci tun na ji wando ci wando ci fata bai zo ci jin do ci annabi maga laifi da ba laifi da ba kyan yi lube da na kabo ya zajin tu da ji foga laifi da ba وإن أخر الطواف والسعي عن يوم العيد إلى أيام التشريك أو إلى آخر المناسك فجعل طواف الإفاضة آخر أعماله فيجزئه عن طواف الوداع ويسعى بعد وإن أخر الطواف أبكر الهجر الطواف فتاه wasa'ya gan bai zanda yin safa bai marwe ulo mas'a an yau mil aid ifo idi na gunlo nana watun na patafoga ko ebo kundo za wangijo ko ebo ebo na dabi wina ko ebo uzirin docho ga ndi aji tawafi wina zumana ya jamratul akaba midata kun wuce nina ne wagu chefo wuce kawai na da nan na kawai ga wace ta kun fo wucin to abe kidi wagu fata atawafi fata asayu fata na wula da fondo cimini ayyamu tashriki jo ngai sofo gobe beni biogube biogute wolo tumuci efo sallaya ngai sofo guwa bona efaru fai sofo gutwani titiya lomina tsofogu tota arafa tsofogu tuwani sallah tsofogu watun na jifata da ayyamu tashriki ji au ila akhiril manasi ko ko ga sai eto ga gumi Mun so fata fide lokaci zona gato fajala tawafal ifadati akhira amali wace ga tawafal ifadu anna na min rukuni aji rukuni haji jona ngawa ga gwazumatu wayo banga ga an tawafil wada'i wage misali wega ga sai dai zuma ka waji tawafal ifadu a tawafal tawafil ifadu anna na waje wace waga walakin yamaka wayo da kin ko kokwa ya da madina ziyara shi ya masalaci a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganbe da na koyan ziyara shi gato abbe kide wagatun na fata da lokaci wuce na to tawafil wada'i gai tawafi ya kpa mutiya maka ne waga na man gayu ji zai hukun kyani tawafil ifadon so na wa fata wacce kun hukun ni wa yas'a ba'dahu wadda ga yi tawafil ifada ofe da jin sayu a ya zo da ya sufa bai marwa wa ku tawafil ifada ke ba tawafil ifada ya tawafil wada'i an lugu an kunkiya ne inda yi na tsawaji zuma gona amma ga da daji ta waga tiya maka yawo bai tawafil wada'i ebo kun dola don ibn tawafal ifado annaga rukuni mini rukuni ajibu tawafal wada'i na enyo ne wabe waina sunna wa thumma yabitu laylatal hadi asha e waga ishin e ni beni wasani ashar tsofoguwa be gube a ga tsofoguwa be gute e waga be wa fili na yi filimina ecin ba ya mina tent ya ji ya mina babu wali wayar miljimar asalaf a mai waga wa jikiyan wacce takun guta da na guta a cagaba wacce takun ba da zawali wa mafi da ce takun na ce zumayen a zahara ya girga fantita a cewa su mai azarin fundoro iwago da takunce ba ya farko tsofo guwe da nan niga wacce amma tsofo gube gube tsofo gube gute tsofo gube ni tsofo gube gube tsofo gube gute iwagan da na guta ce ga wacce? ya farko jamratul akaba kawai ga yi wadace gajin da ya wago wace fago ويستمر الرمي إلى غروب الشمس na تشن ما في الدهزان هار tunna a jina har bai lokaci magaribe a yada maga alhaji shudu ce tako lokacin doro a fayu zuma zuro lo lokacin magariba nan fa'in lam ya stati rama fi layl amma ko bi da iko yin takunce lokacin da yi jiye na ya da ce takunye shi misali ba e ba ko ya zonda ci bawa kan da lokacin na to lokacin na kan gabi fayawai ko e zonda ci alakiya bana da ce kawai ya shi wange ke ga takunce da dabo tun na zuru jina har lokacin magribi kawai da ya da fahimci ba da ce shi wajen su taukilu fi ramhi lil'ajizi wa da'if a ce a taukil ezulazo gikini fi ramhi gudu ce takun yi amma zuwa ce takun za a laza gikini o zuwa da ce takun yawo wili al'ajizi ya za a ezautsona wa bane na yuziri kawai to moto walizoye yabona ya cimba ate ya be bagi lafiya kuna ka wadda ifi be zai zabogu ne ta tufu ko ba ta da na ko bice otu da zan wolo to le fi dabwa wazo da uci wuyawai a cewa gani bai alhaji na lota kunce ba ne yarmil ula bi sabi hasayat da na wutan na aljimaru salas e wago gatun da na yin farko takun wagi gigutuwa ba takun shishin gigutuwa ba wuji takun wuci kwa e laye da cha e laye wuri cha takun wa giya cha ga watsa gutuwa ba ya e, da guta da na farko gutuwa ba yukabbiru ma'a kulli hasatin ndoro wa ben ceji na mini ba abanna a Allahu akbar ji thumma yab'udu anha wage ce da na farko zo fetiya wa fetiya ba wace ta kuna thumma yad'u mustaqbil alqibla da kafa wala yawshu alqibla wa ba na su kwafa ya wani sun mayar mi saniyata kanga dana bachi baci mini ta kuce bajo wala tishi ba ga aga fiya bai ojii ayyoji amma efo farko ya tafo guwe na ilala sallada na ni ya tacin na gawalo ngai ce fogo jamratul aqaba da wani wadaye ba shi bi sabiya sayad bai takun wagi yukabiru ma ma'a kulli hasad wa tundoro Allahu akbar wace takun doro wa ciuce famba bai lafazin Allahu akbar su kun wacin ganin doro thumma yab'u da anha wa gai ce zo fitiya fayad'u mustaqbilal qibla wa ba duwa ejewal kibla ochoba adua wagani bachichena thumma yarmi al ta bi sabi asayat ye tachi gancha ne ga jamratul aqaba na watu da ne yawi takun sheshen gigutu abagawawo yukabbiru ma'a kulli hasad kendo de wajin ya farko ya baci na gawajo ngai kabar na wajo wa bin doro na. amma erike jamratul akaba daga tsafogo ni tsafogo gube tsafogo gute to na gube ga waja kan wani gwa ko alajejeji tsafogo be gute ji filiyemi na ba ta kunce lazo tsafogo be gube shari'a to madama ya kendo na aya qur'anu ji shara lo alamar wucina ya gu kan gobe gube wage zai gufata har bai gobe gutai nan ba ta da laifi da ba man gato wage ce zo ba na zo wala ya kifu ba da ha zuma ta kunce ga gibo mare kendo na ga wagi ya farko giye ba cewa ya jawal kibla ba aduwa ya tace a ga wagajen ce ma ثم يفعل ذلك في اليوم الثاني عشر etunana olodana sofogu obenina nga wake da yelo sofogu obegu bayan yin zulhijja fa idza arada ta'ajjul kharaja min mina amma wage diye ediye wa tun tsafo gobe gutewa kabla gurubi shamsi to haraja min mina wai waga waga tun waka tsafo gobe gube nan ga igwa ko ina da jiji ta ti ubana ebo to tsutsa ne da na obe maslahan da cin jato hukumar saudiya ci cile gwa ko ala jiji ce lugumi tsafo gobe gube na gato kharaja min mina kabla gurubi shams atiya fil limina tum igirila lo da na filimi na ya da na ji zuru wace ciuna ofe shi bai fafu ko daga bago dama da wagogin sai maka zuni fa'in ta'akhara ba da gurubi li ghairi uzrin amma ugu fata zumaya a towaye ta falada titiya filimi na ba da gurub zumana magribi jizona li ghairi uzrin izon e doro da bewaya to lazima hulma bitu lailata salisa ashra almabit lile file mina wọ́n ṣe wájúbí tàbí òbò wòdí alùgbà magriba juwe ní tọfọ gube gúbẹ̀ umarjin ìzọ́ndó títà kanwaya yana kó ìzọ́ndóró kanwaya to ilé fílé mìíràn tọfọ gúbẹ̀ gúte mangawa labanwe a ṣaga wa ramyu to takunan mawace fafo guwa bai guta yana kiya labawai ba da zawal zuman zumayen lokacin zuro liliyau misalis ashra ya tafi guwa bai guta ce sun mai wadda ulbai tabi tawafil wada'i kanga wajin katayen ka ba kpamu bi tawafil wada'i gani bai tawafin ya kpamu tiyan tawaful wada'i fa'in hadotil mar'atu amma beke shi ka gabe da bayan zanzagi na lotun ajilo shi na kabla an tatufal wada'a tawafin kwamucin na malayeja sakata an ha tawaful wada'i tawaful wada'i ya ci ya tiwo ibani e wuji wajibiya wuji wajibiya amma wani tawaful ifado fa zagin na fata har wani libe zo wuce udoji tawafula wadayi ebona wuce udoji tawafula ifado e jeji jejin yin ni mini rukuni ajijo na ogo lugwa wunde aja na kendo de fila alhaji go lugwa cidiyarwa ha aja na a ci gaga to tawafula ifado yau bi ewa gan al'ajoji kokari mutsa alamarin nashi da muhimmanci sarawin bugo jamaji iri tiyo kede rukuni jiyan hajji rukuni Haji. hajji ita a ga ikiyan al'ihira niyela yẹ́ alwukufu bi arafa filiyan arfa na yalo da digbaro gina etin addu'o beton alkhairi na jewa benin da azkar jiji wa tawaf al-ifada tawaf al-ifada da wana kendo iga mangina wasayo ya zasafa be marwe da na etun najiru ku ne jiwi etun ajibo zandoro gu lugwana ke ga wanda aja ndị aja egwuni na ewaga ala aja otu achigaga ewaga zai lotu ya aji ko mura na otu ya gani ala mara e na shi ebe da ne muhrim ma zuratul ihram ina e ja kaza waga gani ya laiti tun aji ko mura na bai gani bai mini ubo izalatu sha'r galla gwa tuwe ndoro mini tin obo wa wayan wa lokaci na wani laga wa lotun aji ko murana wa taqlimul azafir fundunu yewe ajin da na wa mavundu lokaci na wani laga wa lotun haji anina bagi kon zagi wa lubsul mahit li rajul bagi wula kayu fan na guna a aw fa afulape yin yuona kana waljima walmubashara a ce a ba bayi mi kun zagi ya ka haramu yau ya eh, ni ci dauna walmubashara dunal alfarj wala go ban zagi ya tiye ya ma kabo tsobawa alfaraj ba ya tun da dewolo wal khitba wa yi mi lokacin wani ya tun ajila ko murana yan yi wani haramu na wa wawa ya zo wa wawa ya ci tace a dai kankanga wa abdu nikahi faya waya za kwaye fayawo bayan zagin doci fayawo kawai shari'a jin da ko sai fayaza awa wasai dalbar ya zuci hudu da bi awa lokacin hudatun ya ajiyona wa lubsun niqab wal qaffazain lil mar'a a cagan zagi wula nikabu ke awa ngani ya tun lana wula nikabu ke to ufiye gwan na shi soskin ya gwa nan zagi ya kufi gwada a wa wakanga watib ezula tulari da kan lokacin da tun hajji wani a ira mijanina yin wani kana wataktiyatul rajul rasahu a caga bi mulasik idabagi yin doci kanti uke fulana ko ede endoro dai na waga kanci kanci ga labati wani amma ke katanan ga wale mú labati a ngala ga bi mu la sikin ina ga labati wani ke fula rauni bai na jibi kwata ne awa ewa ga zandoro da tuwa jona mutu ya bi alamarin ne man ga tofa man fa'ala zalika nasiya zandoro ga yando ci jimini tun na jawa mai titan babu hau jahilan kwai tira ke babu wani fala raja lai laifi ta tuba ke zai mafundunu ko latin ya kyabu ko fankaya na kinkina kwaye ta tuna zandoro gabin lotun na jina falai fidiya nga fidiya ji kimu gaji fidiyo waga etsa dabiwi wahiyar tahiru bai na itu'ami sittati masakin ala ya tsayu ko ya zagwagba giza gutsu an yegi eti vundu na ma lokaci na wani ya tuwa lani na ko umurana ko ewo ko tsakana wadana ko fulana wafena ko tina wala bana zandoro gayen na jijina a gude ta ya zagu tsayen yagi au su ya misala sata ya ko fiya zunguta au zabu ishat ko zunangi nan gizo an na kan gaya talaka ji na gaya kiyon fidiyo ya zandoro na ga lotun nana acaga wa man taraka wajiban min wajibatil hajj wal umra fa dam zandoro na gagwate ndo chomi ni wajibi je aje okwen umrona ngagya zu ngadaba zu ngagya sheya kiji mai wajibi je aje oga iram ji daga mikato pipe gifiliyan arafa har be lokacin yigiri lobai elele muzdalifa eti wọn ko eti babaji ko takunce ko elele filimi náà sọfọ góòbẹ̀ ní góògúbẹ̀ góòbẹ̀ gúté ganibẹ̀ tawafil wadayi in na shiga yi wajibi tun ajo zandoro gan ni lugwa mini ubo na ga dabba zo na ina gafa gani biyu ya ciya etun na nulona to jama'a musulmi shi katun na bibiya daga littafiyan attatimmatu lidurusul muhimma amatil umma na mawunci ko ne ga ashek ahmad bin salihu bin ibrahim Atwayan kana so ku gogan bi alkhairi sona buna so ku alkhairi mun ji tabbatuwi mun ji amfani bogo zai ga da bukata littafin nan mun ga basu ku wa diwe bu la mi tu ebo na man bebe ayi be bayani e pasa ukiyo ebu yiwo ebu fanyiwo su kwa mji amfani je otoku na gama yi gurgudu yau subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu